Isra'ila ta kwashe tsawon dare tana lugudan wuta a zirin Gaza kwanaki uku bayan harin da mayakan Hamas suka kai mata tare da halaka sama da mutane 900. Tuna kasar ta hana shiga ko fita a zirin Gaza kana ta yanke ruwa da wuta da kuma shigar da kayan abinci da na agaji lamarin da ya janyo suka daga sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres. Hukumar lafiya ta duniya da ta ce akwai buƙatar bayar da damar kai agajin gaggawa. an mazauna gaza da suka firgita na kokarin tserewa daga gidajensu yayin da bambamai yake fada musu Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yanzu ma aka fara kuma ƙasarsa ba za ta gushe ba har sai ta murkushe ƙungiyar Hamas ta Falastinawa daga duran ƙasa tare da canza akalar yankin gabas ta tsakiya. A cikin wani jawabi ga al'ummar ƙasar Mr. Netanyahu ya ce makiyasan takalo yaƙi don haka su shirya masa. a wani al'amari da ba a taɓa gani ba ƙungiyar hamas ta yi wannan gargadi فإنه ومن هذه الساعة From this moment, we announce that for every attack on our kakakin kungiyar Hamas ta Falastinawa Abu Ubaida kenan ke cewa daga yanzu muna ba da sanarwar cewa duk wani hari ɗaya akan farar hula a Gaza ba tare da gargadi ba zai sa mu aiwatar da hukuncin kisa akan ɗan Isra'ila da cikin waɗanda muke tsare da su kuma za mu nuna komai a bidiyo kai tsaye. bayan sanarwar a daren jiya litinin mutanen da ke kusa da kan iyakar gaza sun sami gargadin su bar wajen kafin harba makamin roka yayin da ake tsaka da wannan kungiyar hezbollah ta lebanon ta ce mayakanta sun kashe wani mataimakin kwamandan sojin isra'ila yayin musayar wuta a iyakar kudancin kasar ita ma isra'ila ta tabbatar da hakan tare da bada sanarwar cewa ita ma ta kashe mayakan na hezbollah uku jim kaɗan bayan hezbollah wato jim kaɗan bayan hakan hezbollah ta sake kai hari wasu sansanonin sojan isra'ila biyu da makamai masu linzami rikicin kan iyaka tsakanin bangarorin biyu dai na gara haifar da barazanar shigar ƙungiyar ta hezbollah yakin da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc Shugabannin kasashen Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da kuma Italiya sun yi Allah wadai da harin da kungiyar Hamas ta kaiwa Isra'ila, suna masu bayyana hakan a matsayin ta'addanci. Gawayen na Isra'ila biyar dai sun ce za su ci gaba da jajircewa wajen bayyana goyon bayan su ga kasar na kare kanta. Ko da yake sun amince da 'yancin kan Falasɗinawa na neman cin gashin kansu, sun ce abin da Hamas ta yi ba shi bane mafita. Outside the West, China's foreign ministry urged what it called the Wakilin BBC ya ce a wajen turai ma'aikatar harkokin wajen China ta buƙaci a ba bawa zakata ruwa yayin da ita ma Rasha ta ce dakatar da buɗe wuta shine abin da ya fi komi muhimmanci a yanzu. A halin da ake ciki dai shugaban turkiyar Rajab Tayyip Erdogan ya buƙaci bangarorin biyu su tsagaita wuta. Yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ya yi waya da shugaban falastinawa Mahmud Abbas inda ya shaida masa cewa Saudiya na tare da su. A wani labarin na daban kuma idan an jima ne al'ummar Liberia za su fita rumfunan zaɓe domin kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. 'Yan takara goma sha tara ne ke fatan maye gurbin wanda ke kan karagar mulki kuma tsohon ɗan kwallon kafa Jojoya wanda ke neman wa'adi na biyu. manyan 'yan takara wato wasu daga cikin manyan 'yan takara sun hada da tsohon mataimakin shugaban kasar joseph bukai da dan kasuwa alexander cummings su dai sun kasance cikin kawancen jam'iyyun adawa amma kawancen ya watse daga baya bayan kasa wato bayan samun sabani akan wanda zai tsaya takarar shugabancin kasar to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kuma bari mu je ga rahotanni. Robert F. Kennedy daga tsohon shugaban Amurka da aka kashe John F. Kennedy ya sanar da cewa zai tsaya takarar shugabancin kasar a matsayin ɗan takara mai cin gashin kansa a zaben shekara mai zuwa. Da farko da ya nemi kalubalantar shugaba Joe Biden wajen neman tsayawa takara a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. da yake kaddamar da gangamin neman zaben nasa Mr. Kennedy ya ce ya damu matuƙa da ficewarsa daga jam'iyyar da 'yan uwansa da dama ke wakilta. Ga rahoton da Badamasi Abdulkadir Muhtar ya haɗa mana. Robert F. Kennedy Jr. ya kasance mutum mai ra'ayin rakau, fitaccen lauya ne da ya kware a fannin muhalli na tsawon shekaru, amma ya shiga siyasa da muradin kalubalanta bangarori biyu masu karfin gaske. Duk da cewa ya fice daga yunkurin neman gurbin takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat inda ya koma ɗan takara mai zaman kansa wani arjin ra'ayin jama'a ta nuna cewa zai samu ƙuri'un mutane daga ɓangaren jam'iyyar democrat da kuma republican kuma a ƙarshe hakan na iya yin tasiri a kan sakamakon zaben ana kuma ganin cewa yana da isassun kuɗin tafiyar da gangamin neman zaɓe wani abu da zai ɗauki hankalin manyan jam'iyyu biyu da zai fafata da su ɗan takara mai zaman kansa dai bai taɓa lashe zaben shugaban ƙasa ba a amurka amma irin waɗannan 'yan takara suna yin gagarumin tasiri a kan makomar sakamakon zaben kasar da yake kaddamar da gangamin sa mr kennedy ya ce ya yi takaicin barin jam'iyyar da 'yan uwansa da dama ke wakilta amma yana da muradin kalubalantar tsarin jam'iyya biyu da ake amfani da shi a kasar a jawabin da ya yi wa magoya bayansa mr kennedy ya ce dukkan jam'iyyun biyu sun kadu da takararsa The Democrats are frightened that I'm going to spoil the election for President Biden. And the Republicans are frightened that I'm going to spoil it for President Trump. 'yan Democrats suna fargaba zan ɓata damar da shugaban Biden ke da Haka su ma 'yan Republican suna tsoron cewa zan ɓata damar shugaban Trump. Hakika kowannen suna da Masu sharhi dai sun ce babu wasu alkaluma da ke alamta cewa zai iya lashe zaben, amma akwai tabbacin cewa zai tsakuri kurku daga bangaren Mr. Biden. da kuma wanda ake sa ran zai fafata da shi a jam'iyyar Republican Donald Trump. Yanzu haka dai wasu daga cikin zuri'ar Kennedy gidan da ya yi suna a siyasar Amurka sun fito sun soki matakin Robert Kennedy na tsayawa takarar shugaban kasar. To a gaida yi Abdulkadir Makhtar da wannan rahoto da ya haɗa mana. To idan muka je Najeriya kuwa mazauna wasu daga cikin yankunan karamar hukumar birnin Gwari da ke jihar Kaduna sun koka dangane da yadda 'yan kungiyar Ansaru ke ci gaba da jan matasa tare da mamaye garuruwan su da 'yan kungiyar. Mazauna garuruwan dai sun ce 'yan ansarin sun ɗauki lokaci suna ɗibar matasa wanda ganin lamarin na ƙara ƙamari ne yasa suka yanke shawarar jan hankalin hukumomi a jihar domin ɗaukar mataki. sai dai hukumomin tsaro a jihar sun ce suna ɗaukar matakan da suka kamata ga Khalifa Shehu Dokaji da ƙarin bayani. wasu daga cikin mazauna yankin na karamar hukumar ta birnin gwari dai sun ce an dai ɗauki lokaci yan ƙungiyar ta ansaruddin na sakarabtu a tsakanin garuruwan su tare da 'yan kira ga matasan yankin da su shiga cikin kungiyar tasu wasu daga cikin mazauna yankin sun ce garuruwa irin su ƙauyen unguwar gwandu tsohuwar kuyallo da kuma unguwar gajere duk dai a yankin karamar ta hukumar birnin gwari yanzu sun koma karkashin ikon kungiyar ta ansaru kamar dai yadda wani mazaunin garin layin lasan ya shaida min a yadda suke abun nan din za ka ga ta jawo hankalin su matasa domin su shiga ita wannan kungiya nasu na ansaru kuma ka kaga yanzu hatta ma babban abin da din da ya yake tada wa mutane hankali shine sun shiga musamman layin lasan garin layin lasan wanda ya nuna cewa ma suka zo da cewa suna so ma su dawo su zauna cikin garin ya mutane dai an taso an nuna ba a yadda ba Ya batun jami'an tsaro ya babu jami'an tsaro wani hali yanzu ake ciki a bankin naku halin da ake ciki yanzu ana zaman hali ne na ɗarɗar domin tun jiya kan nuna cewa ko da ƙarfi ba wai suna neman amince dama su sun saba shiga da gari da ƙarfi mutane ba su san abin da zai je ya dawo shi ma dai wani mazaunin unguwar layin dan auta ya ce su ma suna fama da wannan matsala kuma suna cikin zulumi sun shigo da suna neman magoya baya wanda za su ta karfin tuwo suke shigowa ko kwaya suke yi. Ba ta karfin tuwo suke shigo ba amma an samu tattaunawa da su zai da ya suna magana su da za su iya karyawa da su ba. ka idan sun ji talalama ban samu da suke za su duba ta karfin to to kai yanzu garin na wani hali ake ciki to gari dai yana cikin wani yanayi wanda jama'a dai kowa yana cikin wani yanayi na bin da ba a san ne to ya bata da da tsaro ba gaskiya akwai amma da su kuma babu sojoji da yin za su ga su kawo a cikin da mu to kowane irin mataki hukumomi a jihar Kaduna ke ɗauka kan wannan batu tambaya kenan da na wa ASP Mansur Hassan mai magana da yawon da da 'yan sandan jihar ta Kaduna. Su wa'annan mutane mun taɓa zuwa muka yaƙe su wanda muka kashe akalla mutum ɗari biyu a cikin shekara kusan uku da suka wuce zuwa ana ta yi ana bakin iya kokari wanda wani abu ne wanda ba za mu fito a cikin kafafen yada labarai ko bayyana ba da bayanai ne na sirri. suna kokawa da cewa akwai karancin jami'ai tsaro a wannan waje. jama'a insha Allah ka san shi jami'in tsaro a ba lallai ba ka ce za ka kan shi ko ina da ina. za ku aika tura jami'an ku ne yanzu wajen. wannan ina tabbatar maka a duk da jami'an da suke can jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro wai da suke ba mu gudunmawa sosai jami'an sojoji duka da 'yan sa kai wannan ana bakin ya kokari an dai ɗauki lokaci a al'ummar karamar hukumar birnin gwara a kaduna da kuma finto a jihar katsina na kokawa kan yawaitar aikin yan ƙungiyar ta ansara a yankin jihar kaduna da makwabciyar ta katsina da zamfara da neja da sokoto da zamfara da kebbi na daga cikin jihohi a yankin arewacin najeriya da ke fama da matsalolin tsaro khalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja Najeriya. da yake dokajin ya taɓo jihar zamfara da wasu jihohi da ke fama da matsalar tsaro a arewacin najeriya yanzu bari mu je can ɗin domin kuwa a garuruwa da suka hada da bukuyum da